da ya sa ake gayyatar aka gayyatar bangaren ahmad lawan zuwa kotun jam'iyyar apc ce dai ta kalubalanci bashir macina a matsayin dan takararta na kujerar sanatan yoba ta arewa tana mai cewa ahmad lawan ta sani a matsayin halastaccen dan takara a zaman sauraron karar da ya gabata lauyan jam'iyyar river peters ya ce zaben fidda gwanin da ya baiwa macina nasara ya saba wa dokar zaɓe ta shekarar 2022 peters ya ce ba jam'iyyar ce ta naɗa ɗan juma manga a matsayin jami'in da ya jagoranci zaben fidda gwanin ba ya shaida wa kotun cewa jam'iyyar apc ta soke zaben fidda gwanin ne sakamakon matsalolin da aka samu a lokacin gudanar da zaben inda a cewarsa kwamitin gudanarwar jam'iyyar ya sake shirya wani zaben fidda gwanin na a ranar tara ga watan yuni inda kuma ahmad lawan ne ya yi nasara to sai dai lauyan bashir macina sharafa yusuf ya ce shugaban majalisar dattawan bai kalubalanci hukuncin da kotunan baya suka yanke ba ya kara da cewa mutumin da ya jagoranci zaben da ya baiwa macina nasara mamba ne a kwamitin gudanarwar jam'iyyar wanda kuma aka nada domin ya jagoranci zaben fidda kwanan tunanin kuma gwamnatocin kaduna da kogi da zamfara sun kai karar gwamnatin tarayya a gaban kotun kolin kasar nan suna masu neman kotun da ta dakatar da gwamnatin tarayya daga aiwatar da tsarin wa'adin wato takaita wa'adin amfani da sabbin takardun kuɗi da babban bankin najeriya ya bullo da shi sakamakon matsalar karancin sabbin kuɗaɗen da suka ce sun jefa al'ummominsu a cikin mawuyacin hali buƙatar da lauyan jihohin uku abdulhakim usman mustapha ya gabatar wa kotun ta yi nuni da cewa jihohin arewacin ƙasar nan guda uku na buƙatar kotun kolin da ta tsayar da gwamnatin tarayya tare da hana bankin na cbn da bankunan ƙasar nan aiwatar da tsarin daina amfani da tsaffin takardun kuɗi zuwa wa'adin goma ga watan fabrairu da cbn din ya sanya masu shigar da kara sun haɗa da kwamishinonin shari'a na jihohin uku inda ministan shari'a na ƙasar nan abubakar malami ke wakiltar gwamnatin tarayya masu shigar da kara sun ce tun bayan bayyana fara amfani da sabbin takardun kuɗin ake samun matsalar karancin su a jihohin kaduna da kogi da zamfara kuma mutanen da suka kai tsaffin takardun kudin nasu bankuna na shan matukar wahala kafin samun kudade daga bankunan a wasu lokutan ma ba sa samun kudin domin gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum sun kara da cewa a jin kwanaki goma da gwamnatin tarayya ta kara ba zai isa ba wajen warware wannan matsala da ake fuskanta ta karancin takardun kudi a ƙarshen mako ne dai gwamnan babban bankin najeriya ya jaddada cewa cbn ɗin ba zai ƙara wa'adin da ya sanya ba a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin lagos dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta labour peter obi ya roƙi 'yan najeriya da siyo gwamnatin buhari uzuri da kuma babban bankin najeriya kan sauya takardun kuɗi dan takarar ya ce ba najeriya ce kaɗai ta fara sauya takardun kuɗi ba kuma hakan yana da amfani matuka. a na tsawon lokaci a cewarsa ina roƙon 'yan najeriya da su yi wa cbn da gwamnatin tarayya uzuri kuma su yi fatan al'umma da ƙasa baki ɗaya za su ci gajiyar sauyin da aka yi kamar yadda ya bayyana a cikin wani jerin saƙonnin twitter da ya wallafa sai da ya yi kira ga cbn da kuma bankunan kasuwanci da su ƙara ƙaimi wajen yawaita sabbin takardun kuɗin ga mutane da waɗanda ba su da asusun banki domin rage walhalin da 'yan uwana 'yan najeriya ke ciki musamman ma talakawa da waɗanda ke nesa da bankuna a ƙauyuka shi ma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp a tiku abubakar ya goyi bayan sauya kuɗin a gefe guda kuma 'yan najeriya na ci gaba da shiga tasku wajen neman tsabar kuɗin da za su yi hada-hada da su inda suke shafa awanni akan layi kafin su samu daga bankuna. za a daina amfani da tsaffin takardar naira dubu da ɗari biyar da kuma ɗari biyu tun daga ranar goma ga watan fabrairu ko da yake cbn ya ce za a ci gaba da sauya tsaffin da sabbin bayan wucewar wannan wa'adi ƙungiyar da ke hankoron tabbatar da 'yancin bil'adama ta human rights watch ta ce rashin hukunta waɗanda aka kama da laifi a zaɓukan ƙasar nan na baya da kuma gazawar gwamnatin tarayya na magance matsalar tsaro na barazana ga aiwatar da babban zaben kasar nan na shekarar 2023 a ranar 25 ga watan fabrairu ne al'ummar kasar nan za su zaɓi sabon shugaban ƙasa domin maye gurbin shugaba buhari wanda ke kammala wa'adin shugabancinsa tare da na 'yan majalisar dokokin tarayya bayan mako biyu kuma za su fita domin kaɗa ƙuri'unsu ne a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi an da ta samun barazanar tsaro game da zaben daga kungiyoyi daban-daban a fadin najeriya ciki har da kungiyoyin 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma da kudu maso gabashin kasan nan waɗanda ke yunkurin dakile yiwuwar yin zaben tarihin zabukan najeriya dai sun yi nuni da yadda zabukan ke cike da rigingimu da sauran laifuffukan zaɓe ƙungiyar ta human rights watch ta ce zaben najeriya na shekarar 2015 wanda ya baiwa shugaban kasa muhammadu buhari nasara a matsayin dan takarar jam'iyyar adawa na farko da ya yi nasarar cin zaben kasar nan shine ake ganin wanda aka yi a cikin kwanciyar hankali amma an samu yar hatsaniya a zaben shekarar 2019 ciki har da amfani da jami'an tsaro wajen yin barazana ga masu kada kula da kuma 'yan dabar siyasa da ke yi wa 'yan siyasa aiki majalisar ɗinkin duniya ta yi yitar da allah wadai da harin ranar 24 ga watan janairu da sojojin najeriya suka kai akan wasu fulani makiyaya a jihar nasarawa da ke shiyar tsakiyar ƙasar nan harin da ya yi sanadiyar kashe akalla mutane 40 a cewar majalisar ɗinkin duniyar mai barwa majalisar shawara ta musamman akan kare haƙƙin wato kuma kare kisan kare dangi alice adirito ita ce ta yi allah wadai da kisan tana mai bayar damuwa game da karuwar hare-hare a arewa maso yamma da kuma tsakiyar najeriya a cewar ta irin waɗannan hare-hare akan mutane kawai saboda kabilarsu ka iya ta'azzara rikicin kabilanci da shiga ƙungiyoyin 'yan bindiga da hare-haren lamuwar gayya waɗanda za su rika karewa akan fararen hula. to nan ma akalla 'yan sintiri 71 ne aka yi jana'izarsa a ƙarshen makon nan sa'annan kuma ana ci gaba da neman ƙarin wasu fiye da 70 da aka hakikance cewa su masu sun mutu a harin 'yan bindiga a jihar katsina 'yan sintiri sun rasa rayukansu ne a wani ɗauki ba daɗi a tsakaninsu da 'yan bindiga a dajin yar goje da ke yankin ƙaramar hukumar kankara ta jihar ta katsina wani mazaunin yankin ya shaida a kafar yada labarai ta bbc cewa an kwashe fiye da sa'o'i 48 ana artabu a tsakanin bangarorin biyu al'amarin da ya shafi mazauna ƙauyukan da ke kusa da dajin na ergoje wanda kuma suka hada da ƙananan hukumomin bakori da kankara da kuma malumfashi a jihar ta katsina a yankin jargaba na malumfashi ma an yi da na'izar mutum fiye da goma sakamakon wannan artabu shugaban kasa muhammadu buhari ya yi allah wadai da harin da aka kai wa 'yan sa kai a dajin yar goje cikin karamar hukumar kankara a jihar ta katsina da ke shiyar arewa maso yammacin kasar nan a wata sanarwa da mai magana da yawunsa malam garba shehu ya fitar ta harin wanda 'yan bindiga suka kai ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sa kai da dama yan bindigar dai sun yi wa 'yan sa kan kwantan bauna ne a dajin a sa'ilin da suke kokarin kwato wasu shanu da aka sace shugaban kasar ya bayyana alhininsa kan rasuwar jami'an sa kan tare da jajantawa iyalansu yana mai cewa najeriya ba za ta manta da sadaukarwar da suka yi da suka yi domin kare kasa ba tare da yakar miyagun laifuffuka a ƙasarsu muna addu'a tare da jajantawa iyalan mamatan a wannan lokaci na alhini muna addu'ar allah ya gafarta musu a cewar buhari jihar katsina da sauran jihohin arewa maso yammacin ƙasar nan na fama da matsalolin ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke yawan kai hare-hare tare da sace mutane domin neman kuɗin fansa a nan kuma yunkurin hukumar efcc mai yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa ta annati a ƙasar nan na gurfanar da ɗan takarar sanata na jam'iyyar apc a jihar kano abdulkarim abdulsalam zaura wanda aka fi sani da aa zaura akan zarge-zargen tafkar damfara ya sake fuskantar cikas a kotu babbar kotun tarayya da ke zamanta a kano ta ɗage gurfanar da aa zaura domin baiwa sabon lauyansa dama ya je ya shirya domin tunkara shari'ar efcc na zarginsa ne da damfara wani ɗan ƙasar kuwaiti kuɗi fiye da dala miliyan guda zargin da aa zaura ya sha musantawa duk da kasancewar efcc ta samu nasarar kawo aa zaura a gaban kotun tarayya amma kotun ta ɗage zaman shari'ar saboda sabon lauyansa mr basil hamba bai shirya ba inda ya ce yana bukatar nazarin yadda zai tunkari batun kasancewa shi sabo ne a kan shari'ar lauyar efcc barista aisha habib ta nemi kotun da ta ci gaba da sauraron shari'ar saboda ta ce sun shirya kuma sun kawo wanda ake zargin kotu sai dai sabon lauyar na aa zaura ya ce bai shirya ba kasancewar a jiya jiya ya karbi kunshin shari'ar wannan dai shine karo na shida da ake kokarin gurfanar da aa zaura amma har yanzu ba a kai ga karanto masa da zargen da efcc ke masa a gaban babbar kotun tarayya ba saboda a cewarsa lauyar efcc barista aisha habib ana ta gabatar da uzuri iri daban-daban mai shari'a muhammad nasir yunus ya ɗage zaman kotun zuwa ranar 1 ga watan maris domin bai wa sabon lauyan damar yin nazari akan kunshin shari'ar to daga kano sai makwabciyar jihar jigawa inda gwamnan jihar ta jigawa alhaji badar abubakar ya amince da naɗin muhammad hamim nuhu sanusi a matsayin sabon sarkin dutse domin maye gurbin mahaifinsa wanda ya rasu a makon jiya hakan dai ya biyo bayan shawarar da masu zaben sarki daga masarautar ta dutse suka gabatar wanda ya amince da naɗin hamim ba tare da wata hamayya ba wata sanarwa daga majalisar sarki ta ce an gabatar da sunan hamim ba tare da wasu 'ya'yan sarkin guda biyu amma sai aka zaɓe shi domin ya maye gurbin mahaifinsa sanarwar ta ce daga ranar biyar ga watan fabrairu gwamna abubakar ya amince da muhammad hamid muhammad nuhu sanusi a matsayin sabon sarkin dutse hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tururuwa zuwa birnin dutse domin gabatar da ta'aziyyar rasuwar sarki sanusi wanda akasarin jama'a ke jinjina masa saboda adalcinsa da jajircewa da kuma taimakon jama'a sa'ilin da yake rike da masarautar dabban mutane ne suka halarci da na'izarsa da aka yi a garin dutse bayan rasuwar da allah ya masa a wani asibiti a birnin abuja yanzu kuma sai batun lafiya inda hukumar lafiya ta duniya who ta ce a kowace shekara akan samu kusan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗaya da ke kamuwa da cutar kansa a nahiyar afirka inda kusan mutum dubu bakwai ke mutuwa sakamakon cutar daraktar hukumar mai kula da kasashen nahiyar afirka dr machidiso moiti ita ce ta bayyana hakan a ranar lahadi a wani jawabi da ta gabatar a bikin ranar yaƙi da cutar ta duniya mai taken inganta hanyoyin yaƙi da cutar kansa mu haɗa muryoyinmu domin ɗaukar mataki ta ce hasashen da aka yi yanzu ya yi nuni da cewa akwai barazanar samun kaso 50 cikin ɗari na yaran da ake haihuwa da cutar a nahiyar afirka zuwa shekarar 2050 ta kara da cewa alkaliman sun yi nuni da cewa akwai hasashen samun karuwar mace-mace sakamakon cutar kansa zuwa kusan mutum miliyan daya a kowace shekara zuwa shekarar 2030 idan har ba a ɗauki matakan da suka dace ba dr moiti ta ce kasashe goma sha biyu ne a nahiyar afirka ke da kyawawan shiri na yaƙi da cutar jami'ar ta who ta ce hukumar na taimakawa kasashe 11 domin samar da ko kuma inganta shirye-shiryensu na yaƙi da cutar wannan kuma shirin namu zai ja birki alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku je mu dauke da wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sanin za ku ji cewa farashin kayan amfanin gona ya faɗi warwas a kasuwannin jihar yobe sakamakon karancin takardun kuɗaɗe ku biyo ma sashen labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan da ma wasu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 yanzu kuma shirin namu zai dora inda hada-hadar kasuwanci ke tafiyar hawainiya a kasuwannin jihar yobe sakamakon canza fasalin takardun kuɗi da babban bankin najeriya cbn ya yi jaridar aminiya ta gano cewa a yanzu haka kayan masarufi da dabbobi wato farashin kayan masarufi da dabbobi wato ya faɗi da fiye da rabi a kasuwannin jihar ta yobe alal misali farashin babban mudin gero ya faɗi warwas a kasuwar garin da wasa da ke karamar hukumar nigeria inda a ranar alhamis farashin babban buhu ya faɗi zuwa naira dubu takwas sabanin dubu sha tara da ake sarwa a watan jiya hakanan farashin babban mudun wake bai wuce naira ɗari biyar ba yanzu dai buhu ya koma dubu sha shida zuwa dubu sha bakwai a maimakon naira dubu talatin da biyar zuwa talatin da da ake sayar da shi a watan jiya a nan ma gwamnatin tarayya ta raddaba hannu ne akan wata yarjejeniya da ofishin dakadancin kasar faransa da hukumar ci gaban faransar ta afd da kuma kamfanin samaris wanda ta kunshi kudin da ya kai euro miliyan guda da dubu biyu domin gudanar da bincike akan yadda za a inganta kasuwancin amfanin gona a kasuwannin kasar nan wannan kudi da hukumar ta afd za ta zuba za su ba da damar gudanar da bincike na shekara na shekara guda akan yadda za a taimaka wa ma'aikatar gona da raya karkara ta ƙasar nan akan yadda za ta samar da wasu kasuwanni na musamman domin sayar da amfanin gonakin da ake noma a najeriya binciken na shekara guda wanda zai fara tun daga watanni uku na farkon wannan shekara da muke ciki ta 2023 zuwa watanni uku na farkon shekara mai kamawa ta 2024 zai mai da hankali ne akan yadda ake cinikin amfanin gona daga yankunan karkara zuwa birane a yayin da zai mayar da hankali akan manyan yankuna guda uku da aka fi cinikin yin amfanin gona da suka hada da lagos zuwa ibadan da kuma kano zuwa kaduna sai kuma owerri zuwa fatakwal binciken da zai ba da damar yin nazari akan kasuwannin da ake da su a yanzu domin zurfafa bincike akan yadda ake safarar amfanin gonaki zuwa kasuwanni da kuma dokokin da ake amfani da su a kasuwannin domin ba da shawarwarin yadda za a inganta su wajen gina sabbin manyan kasuwanni guda uku. to daga fannin labaran ƙetare kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ya yi allah wadai da kisan jami'an wanzar da zaman lafiya na majalisar a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wani jami'in majalisar ya samu raunuka a lokacin da jirgin da suke ciki ya kama da wuta a sa'ilin da ya doshi lardin kiwo na arewacin kasar kawo yanzu dai babu kungiyar da ta dauki alhakin kai harin fada na kala kamari a yankin inda sojojin kwange wato sojojin congo ke yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai jami'in majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a ƙasar wato jami'an majalisar ɗinkin duniya ke aiki a ƙasar ta congo sun ce jami'in da aka kashe ɗin ɗan ƙasar afirka ta kudu ne jirgin dai ya kama da wuta ne jim kaɗan bayan tashinsa daga birnin benin inda kuma ya yi saukar gaggawa a filin filin jiragen sama na goma babban birnin lardin na arewacin kibo kawo yanzu ba a san wanda ya harba jirgin wato ya harbi jirgin ba to amma yankin na fama da kungiyoyin 'yan da kayar baya waɗanda ke fama da dakarun gwamnati a 'yan watannin nan ɗaruruwan mutane ne aka kashe tare da raba dubbai da gidajensu sakamakon rikicin kusan mutane 200 da suka mutu a turkiya da syria sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske da ta afkawa gidajen jama'a girgizar mai karfin maki 7.8 a ma'aunin rifta ta afkawa yankin gaziantep da ke kudancin turkiya a tsakiyar dare kuma an jiyo rukuginta har daga gaza an kuma samu rushewar gidaje a lebanon turkiya dai ta ayyana dokar ta ɓaci tare da yin kira ga mutane da su dakatar da amfani da wayoyinsu na hannu saboda masu aikin agaji su samu damar kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin balaguzai a shekarar 1999 irin wannan mummunar girgizar ƙasa ta yi ajalin mutane fiye da 17,000 daga fagen wasanni kuma real madrid za ta fafata da al'ahali a wasan dab da na karshe a club world cup a ranar laraba a filin wasa na prince mole abdallah a birnin rabat na kasar morocco a cikin kofuna shida da real ke takara a bana bayan da take fatan lashe na zakarin nahiyoyin duniya na takwas a jimlance real wacce ke takara la liga da copa del rey da champions league an ɗauki spanish super cup a kanta a ƙasar saudiya bayan da barcelona ta yi nasara ƙungiyar ta santiago banabau ta fara kakar bana da lashe uefa super cup daga kofina shida da ta yi harin ɗauka a shekarar wato kakar shekarar 2022 ta zuwa ta 2023 real za ta fuskanci kungiyar masar wacce ta ci wasanni guda biyu a morocco wacce ta fara doke auckland city da ci uku da nema a wasan farko da cin seattle sounders da ci ɗaya da nema ba kungiyar da ta babu kungiyar ta dauki club world cup da yawa fiye da real madrid wata ke harin na takwas a jimlance nan kuma liverpool za ta saurari ta da aka gabatar mata a kan dan wasanta mai shekaru 33 kuma tsohon mai takawa kamar kwallo joel matip kwantirajin sa ba za ta kare a anfield ba za ta kare a anfield ba har sai shekarar 2024 in ji jaridar football insider ana hasashen babu mamaki mai horar da west brom carlos coperan dan shekaru 39 mai gurbin jose marsh a leeds united in ji jaridar mail tsohon kociyan chelsea jose mourinho na son komawa stamford bridge a karo na uku kuma dan asalin portugal din mai shekaru 60 ya tuntuɓi masu sha'awar sayan ƙungiyar. a sa'ilin da aka sa ta a kasuwa in ji jaridar give me sports akwai yiwuwar chelsea ta nuna bukatar hayar kocin spaniya mai shekaru 52 louis enrique mai shekaru 52 idan ta yanke hukuncin mai gurbin mai horar da kungiyar a yanzu graham potter in ji jaridar fachichas ta kasar spaniya barcelona na bibiyar ko kuma sanya idanu akan wasan gabon da ke